tambayar da nake son yi maka dama iyayenka sun san da ni ko ba su sani ba musti ya ce haba aisha sau nawa kika kike gaisawa da iyayena da yayyena sun san ki wallahi farin sani kuwa aisha ta ce good to sun san aure za mu ko ba su sani ba musta ya ce wallahi sun sani aisha sun san ke ce tsarina ke ce burina aisha ta yi murmushi a karo na biyu ta ce to kaga duk sun san da haka amma sai suka baka zaɓinsu. don haka ina mai jaddada baka hakuri musti kai hakuri ka bi umarnin iyayenka amma ni kan ba zan iya auren ka ba a yanzu gaskiya kai hakuri ka manta da wata Aisha a tarihin rayuwarka dan ba zai yiwu ba in ce zan aure ka a hada maka auren mace biyu rana daya to ta ya zaka iya tattala tattali na ka tattale ta kai hakuri kawai Allah ya hada kowa da raban shi na alkhairi nagode da tsananin san da ka nuna mun tsawon shekara shida fatan alkhairi ta shige gida cikin sauri Idananta na zubar da kwallar tausayin kanta dan a ganinta dan iyayen shi sun ga yarinyar ɗiyar masu hannu da shuni ce shi yasa suka manta da tata maganar suka fara mai ta wancan ba komai Allah ya bamu mu mata ce a fusace tare da yiwa kanta alkawarin ta rabu da musti kenan har karshen rayuwarta ba za ta ma sake sauraron wani namiji ba a ɓangaren mustikan sosai yake kuka kayan shi duk sun lalace Mujahid da ke lafe gindin bishiya fuskarsa falfara'a ya karaso wajen ya ce abokina ka yi hakuri ka bar ta kawai ka bi zaɓin iyayenka musti ya ɗago fuskarsa ya ce ta ya za ka ce min haka bayan ni na san wace ce aisha tun tana ƙarama nake renon santa wallahi shekara ta sha ɗaya na fara santa yanzu mu shida da ita to ta ya za ta min haka kenan aisha ba za ta iya sona ba lokacin da wata kaddara ta faɗa min kenan Mujahid ya ce ka yi hakuri. Ta san har da kishi irin nasu na mata, amma ka bata nan da sati biyu. Kana ta sako za ta amince tunda kai take so ba wai wancan ba. Musti ya amince da maganar shi haka suka fita tare da Mujahid ya hau motarsa, Musti kuma ya hau mashin ɗinsa. Ya ja a hankali sosai fara'a mara misaltuwa ke bayyane a fuskar Mujahid. Cike da nishaɗi yake tukin motar har asibitin. Yana zuwa ya shiga ɗakin da aka kwantar da Ustaz ya iske duk likitoci sun rufe a kansa sai zaburi zaburi yake yana surutai abin gwanin ban tausayi sajiya sai kuka suke mujahid ya kusa kai tare da zuwa kan Ustas, ya ce don allah abokina ka tashi wallahi tallahi ka kusan mallakar aisha a yanzu haka maganar da nake maka daga gidansu nake don allah mu yi amfani da wannan mu yi amfani da wannan ɗan lokacin ka jawo hankalinta gare ka wallahi wanda take so an mishi mata sama sama Ustas yake jin zancen mujahid akan Aisha a take tsake yana subhanallah dan Allah abokina da gaske kake Mujahid ya ce wallahi tallahi dan Allah Mujahid ya ce wallahi wallahi tallahi Hajiya dan Allah ku yi sauri ku yi sauri ku karasa gidansu in ya so ai maganar komai a gama Alhaji ya ce tabbas kuwa ka kawo shawara suka miƙe suka bar ustas da 'yan gidansu suka fita suka hau motar suka nufi gidansu Aisha Amin Alhaji ya ce tabbas ko ka kawo shawara suka miƙe suka bar ustaz da 'yan gidansu suka fita suka hau mota suka nufi gidansu Aisha. A daidai lokacin Umma ke tambayar Aisha me ya faru. Aisha bata ɓoye ma Umma komai ba ta zayyane mata abin da Musti ya faɗa mata. Rai ɓaci Umma ta ce oke haka suka mana saboda sun ga bamu da komai ko to akwai Allah kuma insha Allahu ko mun insha Allahu kamun su aurar da ɗansu sai kin riga shi aure su je su ba su yar masu kuɗi ke kuma ki yi min biyayya akan duk wanda Allah ya zaba miki za ki so shi kin ji ko har kin kar in kuskura in ji kin ce kin rufe soyayya da kowa ki ma za ki yi amfani da damar da Allah ya baki ki aure duk wanda zai zo wajen ki koda ba kiya san sa ki hakuri sannan a hankali za ki koya kin ji Aisha na Aisha ta daga ma umma kai ta ce shikenan umma na na amince suna cikin fira suka ji sallama umma ta amsa tana zuro hijabi ta fito hajiya ta ce sannu ita ma umma ta ce yauwa Ƙara so mana haka ajiya ta shiga ta zauna suka gaisa da daga baya ta kawo bukatarta ta abin da ke tafa da su umma ta jinkirta don nema wa 'yarta 'yanci ta ce da hajiya na ce ta amince ma wancan kawai saboda namiji in ma ba a kai su rana ɗaya ba lokaci zai riske shi da za su zama su biyu ko kuwa hajiya kamar ta fashe da kuka ta ce don allah ki tausaya ma yaran nan wallahi yana cikin halin neman taimako don allah ko alfarmar ganinta ne na yau a ki bani ita mu je da ita ya ganta ko ma ko mun samu ya dawo cikin hayyacin shi umma ta jinkirta zuwa can ta ce ba damuwa bari mu je tare ta kwala ma Aisha kira ta fito ta duka har kasa ta gaida Hajiya Hajiya ta amsa tana binta da kallo tare da yaba ma halittar da Allah ya yi wa Aisha ta ce hala ita ce umma ta ce ita ce kuwa gata nan Hajiya ta ce masha Allah umma ta ce mu je Hajiya to Hajiya ta tashi suka fito umma ta leka ɗakinsa Abdul ta ce Abdul na tafi nan kusa in dawo daga ciki ya ce to umma Allah ya kiyaye ta ce amin suka fito suka isa wajen motar da Alhaji ke ciki bayan sun isa su umma suka gaishe shi ya amsa cikin sakin fuska yana kara roƙon alfarmar a taimaki yaron su umma bata ce komai ba Hajiya ta ce Alhaji kaga Aisha nan ta madubi Alhaji ya kalle ta ya ce masha Allah to Allah ya zaɓar mana abin da ya fi zama alkhairi su duka suka ce amin haka suka karasa harabar asibitin suka fito alhaji ya yi gaba hajiya ta jere da umma suna tafiya har ɗakin da ustas yake suna shiga suka iske yana kokawa da mujahid akan sai ya ga aisha da sauri hajiya ta karasa wajen shi tana haba abdullahi da hankalinka da iliminka me haka ne ka kwantar da hankalinka mana amma ina Abdullahi ya zare su Alhaji da Mujahid sai rike shi suke yana wallahi sai na fita sosai ya ba umma tausayi ta ce ma Aisha so ki mai magana ko ya samu sawaba Aisha ta yi wurin da suke kanta a sunkuye ta ce don Allah ustaz ka hakuri ka samu wuri ka zauna mana sai ka ce yaro ai gani na so wajen naka ko kamar daga sama ya ji sassanyar muryarta hakan ya sanya ya bude idanun shi da ke rufe ya sauke su fis a kanta take ya daina abin da yake su alhaji suka sake shi suna mai da numfashi don sun ci wahala ustas da aisha aka tsaya kallon kallo aisha ta sun koyar da kanta tare da cewa sannu ya jikin zaro ido ustas yayi da sauri yayi kanta ba wanda ya ankare sai gani aka yi yayi sama da aisha ya juyi da ita yana juyi da ita a ɗakin yana faɗin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah masha Allah to su ustaz an karya ka'idan Allah Mujahid ya karasa wajen da sauri ya ce me kake haka ustaz? Kar ka manta iyayenka da nata na wurin nan. A galabaice ustaz ya sauke ta tare da sulalewa kasa. Hankalin iyayen shi ya yi matukar tashi likitoci suka shigo suka fara masifa. Su fa sun gaji a canza mai asibiti in an san ba za a bashi abin da yake so ba. Aisha ta karasa wajen Umma jikinta na rawa ta ce Umma Bashi da hankali mu bar nan. Umma da sautin ustas da tausayin ustas ya cika zuciyarta kuma tana ganin faduwa ta zo daidai da zama ta jawo Aisha ta rungume ta ce a'a Aisha bari ya farfado kin ji Aisha ta kada kanta kamar kadan garuwa ta ce to umma haka likitoci suka yi ta fama da ustas kamun ya dawo daidai suna ganin komai ya daidaita suka fita suna fishi dan sun fara gajiya da ciwon Ustaz gashi ba damar aje duba shi zai fara musu larabcin da basu san me yake cewa ba bayan ya falfado mujahid ya ce ya ce wasu umma dan Allah mu je waje su dan gana da Aisha ko Allah zai sa ya fahimci ita din ce sosai Hajiya ta ji daɗin shawaran shi har da riko hannun umma suka fita aka bar ɗakin daga ustaz da yake ta tasbihi sai Aisha da ke tsaye rakube da bango zuciyar ta fal da tsoron shi ganin mai lura da ita ba ya sa hankalinta karasa ya sa a hankali ta karasa wajensa tare da cewa sannu ustaz Ustaz ya juyo a kidime yana kallanta, kallo irin na ƙurilla. Idan shi fal ya ce, "Ke ce Aisha?" "Ke ce da gaske?" Aisha ta ɗaga mai kai tare da cewa tabbas kuwa ni ce ba kowa ba. Dan Allah ka tashi zaune mai fira mana. Haba zakin Aisha, ta ya zaka kwanta ciwo kamar ba jarumi ba? Tashi tashi angon Aisha mu sha labari kaji. I love you so much. Ta faɗa idan tana kawo kwalla. Don har ga Allah Musti take tunowa da rayuwar da suka yi amma ya zama wajibi ta so Ustas da kuma koya mai yanda za su mu'amalanci juna kamar yanda mujahid ya nemi alfarmar hakan tun farko Kan kankace me Ustas ya tashi zaune darab har da zara ƙara ruwa ya fara sakin manyan murmushi yana faɗin da gaske Aisha kina sona Aisha ta yi murmushi ta ce kwarai kam ina son ka so mai tsanani ma kuwa don haka tashi kai maza ka shiga toilet ka yi brush in haɗa maka breakfast ka yi, ka ji honi na ta faɗa tana jin ƙarshen kalmar Allahu akbar kabiran ustaz ya ce kai masha Allah da wannan rana mai tarihi da tarin albarka dan Allah ki jira ni kar ki gudu Aisha ta kwashe da dariya tace ina zan je mijina bai bani dama ba ta faɗa tana kashe mai ido ɗaya wani mahaukacin shauki ya kama ustaz bai san sanda ya shagala da kallanta ba yana jin wani mugun filin na musamman da bai taba ji ba ganin zai abin kunya ya sa shi yankawa da gudu toilet yana rike gaban wandon shi ko da ya shiga toilet dan jikinsa ya gama rawa ya fara astaghfirullah hakika in nace in tsaya tsayin watanni ban mallaki yarinyar nan ba sai an samu matsala ya dake tsaye sai da ya tabbatar ya ce kana yayi brush ya wanke farar fuskarsa, tare da dan gyaggyara gemun sunnar shi kana ya fito yana murmushi Aisha da ke hada ti tace sanni da fitowa mijina abin alfahari na Allah ya kara maka lafiya mai amfani bana bukatar bude ido in ganka a gadan nan nan da minti talatin fata na in ga ka koma normal mu taka da kafa har ofis ɗin likitocin nan su ba mu sallama mu koma gida in yi jinyar kayana kana so na ko kana so ko ustaz da bakin shi kamar ya tsage ya ji ana ta mai kalamai ya ce hakika yadda kika ce habibiya aisha ta zaro ido cikin shagwaba ta ce gaskiya ba na so sai ka ce wanda suka yi auren buta ka ce min sweetheart kawai ustaz ya ce allahu akbar amma wannan ai ba sunan islama ba ne Aisha ta ɓata fuska ta ce bari in tashi in tafi tunda ba za ka min abin da nake so ba. Da sauri Ustaz ya ce ki taimaka suyeti na ki daina cewa za ki tafi. Ya karasa yana yin kasa da kansa dan ya ji kunya matuka. Aisha ta ta tafa mai ta ce ko kai fa haka suka yi tafira tana ta jan shi har ya gama ta ce sauko su fita haka ya biyo ta yana ta ta yana fara'a suka buɗe kofar ta nuna mai hanya ya fita ita ma ta fito kanta a ƙasa ganin yadda gidansu Ustas. kam ita kawai yake kallo sai da ya ji hajiya ta ce ikon Allah Abdullahi baka ji ne haɗi mauce juyo ya ce eh wallahi I love you too Hajiya ta saki salati ta ce anya ko yaron nan kokolwarka ba ta tabu ba Ustaz ya ce Hajiya haka ta ce min gwara in nuna gara in nuna a gaban kowa ko su ta sosai kunya ta kama Hajiya da su umma ita kanta Aisha sosai ta ji kunya Alhaji ya je ya nema musu sallama aka ba su shafshaf suka kada kayan su suka hau mota umma ta ce za su wuce gida hajiya ta ce za su zo an jima umma ta ce Allah ya kai mu da kyal ustaz ya bi su ya ce ba zai iya barin Aisha ba sai da aka shawo kansa da kyar bayan bayan wata daya shakuwa ta shiga tsakanin Aisha da ustaz ba laifi duk abin da yaga tana so yana kokarin yi mata daga karshe iyaye suka shiga maganar aka sanya rana wata biyu zo ka ga murna wajen ustaz duk da shi sati biyu ya so a sanya sai da umma ta ce yayi hakuri ya yi yayi hakuri Aisha Maraini ya ce akwai bukatar a ɗan shirya a kwana a tashi biki ya zo saura kwana uku ɗaurin auren Ostas ya zo wajen Aisha ya ce tita. kin ga abin da zan hau ranar ɗaurin auren mu ya zaro wayarsa babba da Aisha ta matsa sai da Aisha ta matsa sai ya siya shi kuma Mujahid ya rike wuta ya sayi biyu ya bata ɗaya. Aisha cikin murna ta karɓi wayar tana sabuwar mota muka yi kanta karasa ta je ta zaro ido ta ce me haka kamar jaki ustaz yayi dariya ya ce ba ki ji a wani nafsin imamu abu hanifa ba da yake cewa shi jaki a lokacin sahabbai sukan haushi ne sa'ad da suke murna dan sai wanda ya kai ya kawo yake sa. dan abu ne na ado aisha shi yasa ni ma nake so in wato ainihin cika sunna na fidda kuɗi na na siya dan koyi da sahabbai rai ɓaci Aisha ta ce to karbi jaki rai ɓaci Aisha ta ce to karbi je ka auri wata ba ne ba wallahi ba za a ce an yi Ɗaurin aure na ango akan jaki ba ina lokacin sahabbai daban lokacin mu daban ta fara kokarin shiga gida ustaz ya sha gabanta kamar yayi kuka ya ce wai Aisha dan kin ga ina son ki kike min haka to ki hakuri na fasa hawa jakin Aisha ta yi murmushi ta ce to ko kai fa mijin Aisha ustaz ya ce mijin Aisha dai sosai sajiya suka yi bajinta suka yi ma Aisha kayan lefe na gani na faɗa ita masu umma sun yi kokari da dangin umma suka yi mata kaya masu shegen kyau har kala biyu da na kasar waje da na gida Najeriya. Ranar Asabar dubban jama'a suka shaida ɗaurin auren Ustaz da na Aisha akan sadaki dubu hamsin da neman albarka. Zo ka ga murna wajen Ustaz don sosai yake jin nutsuwa ta musamman na saukar mai. Bayan an gama komai da yamma aka kwashe Aisha za a kai ta gidanta kamar daga sama suka ga mutum ya faɗo yana kuka matuka tare da rike kafar umma yana kar a raba su da Aisha sosai jikin Aisha ya ɗauki rawa don ba za ta taɓa mantawa da wannan ranar da suka yi ma dogon buri ba ita da Musti Marya na rawa ta ce kai hakuri ka bi zabin iyayenka ni ma na bi zabin nawa iyayen da sauran albarka don samun albarka Musti zai yi magana sai ga Ustaz da saurin har yana kokarin faduwa ya ce layi, wannan wace iriyar badala ce kake magana da matata bayan ka san ba muharramar ka bace me haka Aish Aisha bata ce mai komai ba ta yi kasa da kanta Musti ya tashi ya ce me yasa ki kai gaggawar auren wani bayan kin san ba zan iya barin ki ba basu an kare ba sai gani suka yi ustaz ya ɗauke. ya ce Aisha rai a ɓace ce a gabana ka toke magana da matata to an fasa taron bikin yayi gaba da Aisha tare da sata a motarsa yayi gaba duk abokan shi babu basu ankara ba sai zaman jira ake haka ya kai ta har ɗakin ta ya jefa ta ya rufe gidan gam ya kashe wayar shi ya dawo ciki ya zauna yana murmushi ya ce dama wannan taron duk gulma ce da bid'a Aisha ta ce wai me kake nufi kana nufin ba za a ɗauko su kawai na da ƴan uwana su shigo min ba Ustaz ya ce eh gaskiya ki hakuri matata ba za a man bid'ar nan ba a gida ke nake so kaɗai in gani a kusa da ni rai ce ta yaye liyafar jikinta sosai surar jikinta ya bayyana les ne mai kyau a jikinta pink color ɗinkin riga da skirt sun kama ta tsam ta mai jikin kiba madaidaiciya ko ina nata a ciki masha Allah ta ce to wallahi baka isa ba wato dan ka same ni yau shine zaka nuna min baka bukatar yan uwana ko yau ne ba kawai sai ka ce ba zaka bude ba ustaz ya zuba mata jajayen idanuwansa ya ce eh gaskiya ba zan bude ba saboda duk bid'a ce wannan taron a zo a ziga ki kike min biyayya Aisha idanunta ya kawo kwalla ta ce dan Allah ne ustaz yayi dariya ya tashi ya saki labule na ɗakin yayi duhu sosai ya ce abin da ya sanya kika ga na saki labulen nan ina matakar jin kunyar faɗa miki magana ido da ido ya karasa wajenta tare da tallabo a kunne ya raɗa mata miji na buƙatar kasancewa da matar shi halaliyar shi Aisha ta zaro ido tare da ture shi ta ce kar ka soma, kar ma ka fara wallahi. An faɗa maka ni jaka ce da zaka hayayyake min yanzu da rana har da wani sakin labule. To wallahi maza ka buɗe gate. ya can ana buga min, ana bugawa, a yi min hidima kamar yadda ake wa kowace mace. Ido alamshe ustas ke binta da kallo don shi har ga Allah bai da bukatar wannan bidi'a. Matarsa kawai yake so, in kuma taro ake so, a mai a bari sai ta haifu kawai. Aisha ta ce magana ba nake ma Ustaz ya ce ba matsala. Aisha ta ce kamar yaya ba matsala. Ustaz ya ce ba cewa kika yi a bar su su gaji su koma ba. Bakin ciki ya sa Aisha bincike jikinta ta faɗa kan gado ta fashe da kuka. Wato tun yau dan ya same ta zai gwada mata baya da bukatar kowa na ta kenan ko? Ba komai rayuwa ce. Sosai ake buga gidan kamar za a balla shi amma ustaz yayi banza da su. Sai ma shiga yayi toilet yayi wanka ya sanyo jallabiya ya fito ya ce tashi ki sallah. Zan je masallaci in dawo. Aisha Aisha ta share shi amma a ranta murna take ai dole in yaje fita su shigo tana ganin ya fito farin ciki ya kama ta har da lallabawa ta koma wajen window tana leken shi zuciyarta ce ta kusa bugawa ganin ustas da dogon tsani yayi wani dan corridor na gidan ya tattaka ya haye katangar yayi zaman sa daram cike da kuzari ya sake sabar tsanin ya mayar da shi ta waje ya hau ya dare tare da kwantar da tsanin yayi masallacin kuka Aisha ta sa kamar za ta shiɗe cikin karaji ta ji shikenan na aure bala'i ta ce shikenan na aure bala'i mai kulle ya Allah ka bani juriya da hakuri wayyo Allah musti iyayenka sun cuce mu da yanzu muna nan a inuwa ɗaya cike da farin ciki ta sha kuka sosai kana ta hakura ta tashi ta warware kayan jikinta ta fada toilet ta yi wanka ta sanya riga marar nauyi ta yi sallah haɗi da azkar tana gamawa ta fara tunanin rayuwa jin ana isha'i ta yi abinta tare da fesa turare ta lallaɓa ta haye gado don kanta ke mata masifar ciwo kwanciyar ta ke da wuya bacci ya yi awon gaba da ita ustaz sai da ya gama sallah ya gangara bakin titi ya hau mashin yayo musu sayayya na kaji da sauran kayan makulashi yana dawowa aka sauke shi nesa da gidan shi ya duka ya duba ya ga ba kowa kana ya aza tsanin shi ya hau ya kuma daukan tsanin ya jefa ta ciki kana ya bi ta kai ya sauka ya karasa wajen gate din gidan ya rinka jin hayaniya ta 'yan mata kala-kala a ran shi ya ce ga mu mun yi ibadar mu su kan suna nan suna jira ina ma amfani shi yasa kullun za mu yi addu'a sai mun buɗe da Allah ya tsare mu da bid'a kulli yaumin dan bid'a wuta ce zalla yayi tsaki ya shige daki tare da rufewa bayan ya gama komai ya karasa wajen Aisha daga nan ya ja kofa ya rufe da asba ustaz ya rungu da asba ustaz rungume da Aisha kansa a kasa yana ba ta hakuri da lallashi bata ce mai komai ba sai kasa da ta yi da kanta ita ma tana jin nauyin shi kwatsam tana jin nauyin shi kwatankwacin yadda yake jin nata cikin kuka ta ce ko ka bari a ko ka bari sai an gama taro ustaz ya ce ki hakuri za mu yi walimar sunna ne kuma an fi son ka tara da iyalanka ina fatan kin fahimce ni bayan watanni goma aisha ta san sanɓalo yaronta mai suna usman sunan mahaifinta kenan yaron tamkar balarabe saboda kyau ya haɗe